آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد بركة مرسادوا يولا هدي يونا نيجا ga wata ننقو sha hudu ga jumadal al'akhir shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da bakwai bayan hijira wanda ya daidai da tara ne ko goma ga watan bature tara ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da shida miladiya don ci gaba da karatun littafin sharhul warakat fi usul fiqh wannan shine darasi na 29 jamil babin da muke ciki muna cikin babi na al-zahir wal mu'awwal za mu tashi kan wace gaba ne الشرط الثاني آه، شروط التأويل توفاروا لغفر كودهم وهذا من التأويل في اصطلاح الأصوليين وهو لا لا يكون صحيحا مقبولا إلا بثلاثة شروط. الأول أن يكون اللفظ قابلا للتأويل جميل بأن يكون المعنى المرجوح مما يحتمله اللفظ فصرف العام مثلا عن عموم عن عمومه وإرادة بعض أفراده بدليل هو تأويل صحيح لأن العام يحتمل الخصوص فقوله تعالى حرمت عليكم الميتة نص ظاهر في تحريم جلد الميتة لكن صرف هذا العموم عن ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم هلا فانتفعتم به جميل wato sharuɗan da ke sa a yi tawili wanda mun ce tawili ne shine sarfin lafazi an zahirihi mutabadar minhu ila muhtamilin marju a kautar da lafazi daga ma'anarsa wadda ta fi rinjaye zuwa ga ma'anar da ba ta da rinjaye tattare da shi lafazi ne ke ɗaukar ma'ana biyu ɗayar da an faɗe ta ya tabadaru zihinu ilai ɗaya daga cikin ma'anonin la ya yatabadaru ilayhi zihin illa bi karina kamar yadda muka bada misali asad wa huwa lafzun yutlaqu ala al-hayawan al-muftaris fa yadullu dalalatan ala hadha al-hayawan bi ghairi karina sannan qad yutlaqu al-asad wa yuradu bihi ar rajul shuja lakin la yadullu ala hadha al-ma'na illa bi karina da haka lokacin da muka ga lafzin asad asali shine mu dauke shi akan al-hayawan al-muftaris idan muka yi masa tawili zuwa game ar-rajul shuja to zai iya nuna wannan ma'anar amma sai mun samu karina sai mun samu dalili to shine yake cewa tawili baya zama karbabbe sai da sharuɗa guda uku sharadi na farko an kunan lafzu qabilan lit-ta'wil lafazin ya zanto zai iya karban me ta'wil bi an yakuna al-ma'na al-marjuh mimma yahtamiluhu al-lafzu wannan ma'anan marar rinjaye ya zanto dama lafazin na iya nuna ta duk da yana nuna ma'ana mai rinjaye amma kuma yana ɗaukar ma'ana marar rinjaye kama masalna فصرف العام مثلا عن عمومه مثلا عن عمومه وإرادة بعض أفراده بدليل هو تأويل صحيح زي ده أكد أكد الطلاب هذا اللفظ يدل على عموم الطلاب amma idan ka ce kai ba kana nufin kowa da kowa bane kana nufin annajihuna min at-tullab kaga anan gurin ka takaice shi kan wani sashi na ma'anarsa ba dukan ma'anarsa ba to shin ya iya wa in ce a tullab ina nufin dukkan dalibai ya kuma in ce kuma a tullab ina nufin me wani sashi na dalibai haka ne ko ba ka wani amma wanne ya farin jaye game da lafazin a tullab dukkan ko wani bangare dukkaninsa to da haka lokacin da ce a tullab ina nufin duka to kaga um, wannan shine zahirin ma'ana shine al-ma'anar rajih lokacin da na itlaqin at-tullab ina nufin ba'd at-tullab wannan ya zama mai ma'anan gairu raji ma'anan marjuh to idan an samu karina a iya bashi wannan ma'anan marjuh din tunda dama lafazin yana iya daukar sa amma idan nace at-tullab at-tujjar za su shiga ciki <laughs> ba za su shiga ciki ba ina fata an fahimta sai dai fa in mutum kawai zai tahrif ne yace yo ai at-tullab wato kenan tullabul ilmi at-tujjar kuma tullabul mali kaga wannan kai ya tafi nesa da yawa <laughs> ya tafi nesa da yawa domin ne amma tun da dai at-tujjar yana da lafazin da ke nuna shi ba ni za in kawo at-tullab in ce ina nufin haka a shi ma haka ne sai wani zai ce ai at-tujjar da nace ina nufin dalibai waɗannan haula tujjarud dunya duniya haula tujjarul akhirah a nan gurin sai zanto kowanne lafazi ba ya da ma'ana a koyaushe a iya wasa da shi to kuma yan bid'a abin da suke so kenan sai su irin wannan abu wanda yake hakikanin sa ba ta'awili bane ta harifi dan shi ta'awili sai in lafazin dama zai iya daukar ma'anan wa in kana ma'ana marjuhan fi hadha al-lafz to wannan sai a iya bashi li'anna al-amma yahtamilu al-khusus a iya kawo am ana nufin me kamar a iya kawo am kuma ana nufin نص ظاهر في تحريم جلد الميتة ده أنت حرمت عليكم الميتة أنسان الميتة هي وما معها جميعا جميعا اللحم الجلد ina fata an fahimta العظم الشحم كل شيء يتعلق بالميتة فهو محرم بنفس هذه الآية كلنا لكن صرف هذا الأموم عن ظاهره قوله صلى الله عليه وسلم أبن دي كوتر دون أموم دي ظاهر سيني فتن النبي دا النبي يتي هلا أخذتم إهابها فأتم به da ya ga akuya ta mutu an jawo ta za a je kai juji a jefar sai ce halla akastum ihabaha ina ma kun dauki fatar ta fanta fatu bihi kun yi amfani da shi wannan sai annabi ya yi tahsisin mai fata aljil da aka je mai ta cewa ta fita daga cikin umumin hurrimat kun gane ai na'am فإن كان اللفظ لا لا يحتمل المعنى المرجوح أصلا فهو تأويل فاسد مردود كقوله تعالى الرحمن على الأرش استوى فإن ظاهره أن الله تعالى على على العرش علوا خاصا يليق بالله عز وجل وانا أبو مهمنتي شيني دكا وانا لتافي نلغة من تتشي idan ka je ka ɗauki kalmar istawa dama in ka tashi neman ta za ka neme ta ne a babin sin wawu da kuma ya ina fata an fahimta sin wawu ya wannan ita ce madar kalmar to sai aka yi ƙarin alif da ta a cikin ta dama alif da ta suna cikin harfan muniha wanda sune hurufin ziyada a cikin sarf sai ya zama mai is ta wa kaga asalin sin da wa din sin wa ya dama suna ciki ina fata an fahimta to lokacin da ka tashi yin ziyada me ka kara sai ka kara alif a farko ka kawo sin din sai ka kara kome ta sai ka wuce sai ka kawo wawun din sai ka kawo yawun din haka sai ya zama me istawa yastawi istiwa'an kalmar istawa ka duba kowane littafin lugha amintacce ba yan gargajiyar lugha ba karka dauki munjid da munjid mutaakhir ne ko ma babu abin da ke cikin munjid galibi sai abubuwan da suka shafi kristanci don wanda ya shi krista ba a dogaro da munjid don fassara kalmomi amma ka dauki lisanul arab masalan na ibn manzur lisanul arab ko tajil arus misali ko as ko mukhtaru siha <coughs> mukhtaru siha waɗannan duk littattafan loga ne mai amintattu ina fata an fahimta ko alƙamusul muhim misali dukkan waɗannan idan ka ɗauke su in suka ta fassara maka istawa za su ce ma'anarsa ala wartafa'a ba wanda zai fassara maka istawa bai ma'ana istaula saboda kwata-kwata lafazin baya ɗaukar ma'anar duk wani amintaccen littafin luga ku je ku duba ko littafin tafsiri da yake kula da luga in dai ba da in bida'a ba to zai fassara maka istawa bai ma'ana ala wartafa'a haka zai nuna maka dan shine larabcin alqur'ani shine larabcin yau da gobe sahihin larabci amma babu inda lafazin istawa nuna lafazin istawla a cikin lugha har baitun waƙar da suke kafa hujja da shi fa kadistawa bishrun alal iraqi min gairi sayfin aw damin muhraqi mai shi ma dan bid'a ne kuma kirista ne kirista ne mafi baitun waƙar kirista a kafa hujja da shi cikin abin da ya shafi qadaya diniya kuma qadaya aqdiyya allati hiya ajallul masail ajallul qadaya ina fatan kun fahimta wato kenan ku. ko an kyale do a kyale littafan su Muhammad bin Abdul Wahhab da su Ibn Taymiyyah a koma lugar tsantsa tun da dai Alqur'ani ya sauka da Larabci su kawo dukkan wani amintaccen littafin luga kamus din luga ba zai taɓa fassara istawa bi ma'ana istawla ba sai dai ce ma'anarsa ala wartafa'a litastawu ala ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين abin da zai fassara maka shi kenan da kaga kenan fassara istawa bi ma'ana istawla ba da ba da mun sarfu ma'ana ah, wa sarfuhu ila ma'ana al-istila'i wal mulki batilun a kautar da lafazin istawa ya zama ma'anar istawla ko malaka fa huwa batilun لأنه لا يعرف في اللغة الاستواء بمعنى الاستيلاء والملك اللغة العربية ba wanda ya san wani istiwa yana zuwa da ma'anan al-mulk ko ma'anan al-istila kaga tun daga nan gurin ma ka riga ka ruce sa a lugha kenan ma kafin aje kuma asar idan an je bayanin asar al'asar asar sawun al an annabi sallallahu alaihi wasallam al-warwiya an sahabati tabi'in fa anta awfaru hazzan minhum fa hum laysa lahum shay fi janibihim idan anta tukhasimuhum bil lugha wa tukhasimuhum bil athar kullum haka zaka yi idan Allah madaukakin sarki ya baka fahimtar lugar larabci kyakkyawar fahimta kuma kana da al'inaya bil athar to ka daga ka gama da dukkan wannan bid'a sai dai je gefe ya ce jinin ka ya halatta wannan kuma kalma ce da aka a tasha ma mutane suna faɗa ta duk wanda wani ya bata masa rai sai ya ce jinin sa ya halatta tana da wani tsada ne a kasuwar kalmomi ba ta da tsada duk wanda ya je araha take zai ɗauko ta ya jingina wanda ya ga dama ina fata mun fahimta to ci gaba الشرط الثاني أن يقوم دليل صحيح على صحة صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح فلا يصح التأويل بمجرد الاحتمال لأن الأصل العمل بالظاهر وعدم صرف صرف الدليل عن ظاهره كما تقدم فالعام على عمومه ولا يقتصر على بعض أفراده إلا بدليل والمطلق على إطلاقه ولا يعدل عن إطلاقه إلى تقييده إلا بدليل وظاهر الأمر الوجوب فلا فلا يحمل على الندب على الندب أو غيره إلا بدليل م. وظاهر النهي التحريم فلا يقبل على الكراهة مثلا sharɗi na biyu shine an ya kuma dalilun sahihun ala sihati sarfin lafzi an zahirihi wato bayan lafazin ya hatamilu zalika al-ma'an al-marjuh allazi awwaltahu bihi fala budda an yakuna hunaka dalilun yusani duka ala sarfihi amma anahu ar-rajih ila ma'anan marjuh la budda an yakuna hunaka dalilun yadullu ala zalika kasancewar lafazi mujarradul ihtimal ba zai baka damar kawai ka bashi ma'ana almarjuhu ba dole sai in kana da me dalil an goma dalilun sahihun ala sihhati ala sihhati sarf al-lafzi an zahirihi ila al-ma'na al-marjuh fala yasihhu at-ta'wil bi mujarrad al-ihtimal kawai dan lafazin yahtamil هذا المعنى ما دام هذا المعنى مرجوحا لا لا تحتمل لا تحمله عليه الا بدليل لان الاصل العمل بالظاهر domin asali shine akan yi aiki da zahiri ne kafin in ya ta'azzara ne sai a koma zuwa ga me al-mu'awwal sai a koma zuwa ga ta'wili wa adamu dalil an zahirihi kama taqaddam wa adamu menene sarfi dalil an zahirihi asali shine ya aiki da zahiri kar a kautar da shi daga zahirinsa kama taqaddam kamar yadda gabata فالعام ala عمومه zamu dauki am cewa kawai yadullu ala al-umum kuma ce wannan hadal am yadullu ala al-khusus illa bi dalil wa in kana al lafzu yahtamilu dhalik kun gane ai wala yuqassaru ala ba'd afradihi illa bi dalil ba a takaita shi akan wato wani sashi na afrad din sai da dalili wal mutlaqu ala itlaqihi duk inda muga mutlaq zamu dauke shi mai aiki da shi ala itlaqihi wala yu'dalu an itlaqihi ila taqyidihi illa bi dalil ba za a kautar da shi daga itlaq zuwa muqayyad ba dole sai da dalili wa zahir al-amr al-wujub asli fi adh-dhahir an yakuna an yadulla ala al-wujub al-amr kay an yakuna ala al-wujub fala yuhmalu ala nadabi aw ghairihi illa bi dalil ba za ya dauke shi a dora shi akan mustahabbanci ba sai in akwai dalili wa zahirun nahyi at asalin hani duk lokacin da aka ce kar ai kaza to wannan yana nuna haramci fala yuhmalu ala karahati masalan illa bi dalil ba inda za ka dauki annahyu ka ce yadullu alal karaha illa idza kana hunaka dalil yadullu ala zalik li'annaka lamma qulta an-nahya yadullu ala al-karaha فكأنك أعطيته معنى مرجوحا وتركت المعنى الراجح كما أنك لو قلت إن الأمر يدل على الندب فكأنك صرفته عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح معناه الراجح هو ماذا الوجوب ina fata an fahimta wato kun ga daga nan gudun ne za ku gane cewa wato hanyoyin fahimtar addini suna da sauki idan mutum ya fahimci ka'idoji na malamai ga al-mutlaq ga al-muqayyad ga al-am ga al-khas ga an-nasikh ga al-mansukh waɗannan ababe kullum in dai aka ce ga am to za ka ɗauke shi akan umum ɗinsa ba yanda za a yi ka takaice sai ka samu mai li'anna al-asla dilalatuhu ala al-umum fa anta tamdi ala al-asl hatta tajid ma yastarfuka an hadha al-asl thumma tukhassisuhu bima yadullu alayhi ad-dalil kun gane ai to haka duk lokacin da kaga al-mutlaq ta'malu bihi ala itlaqihi ba a cewa yanzu tun daga itlaq ga mutlaq na samu kar in yi aiki akan itlaqihi sai na je na yi ta neman muqayyid na rasa sannan in dawo ga al'am kar in yi aiki da shi akan umumihi har sai na je na yi ta neman me khas in ban samu ba sannan in dawo ah ina ganin shi kawai zan fara aiki da shi ina cikin aiki da shi in na samu khas din sai in sai in yi aiki da shi ka'idar kenan an gane ko don waɗansu daga cikin almubtadi'a shi yasa suke haramta wa mutane yin aiki da alkur'ani cewa baka aiki da alkur'ani domin karka je ka dauki a yana da taksis kai kuma baka san taksis din ba to kaga aula sai ka kyale qur'ani ba ruwanka da shi karka je ka dauki mutlaq ashe yana da muqayyir kai kuma baka san shi ba karka je ka dauki aya ta tazunnuha muhkama wa hiya mansukha kai kuma baka sani ba idan kaga aya baka aiki da ita sai in ka bincika ka bincika ka rasa ma ha. ثم تأتي وتبدأ بالعمل تو إذا مت قبل أن تجد الناسك ولا بذاك جاك تيوا الله كوكو بكيامة to akan uh, <laughs> wannan tunda dai ba kowane mutum bane bai san nasikul mansuk ba kowane mutum bane bai san mutlaqul muqayyad ba kowane mutum bane bai san mai al'am sai su haramta maka aiki da alqur'ani domin ma min umumin illa wa yahtamilu at-takhsis wa anta ta an ayatin illa wa zalika ma min kaza illa wa yahtamilu kaza tunda haka ne karka yi aiki da su ka je sai ka nemo wadancan ka rasa kai shekara biyar kana nema duk a wannan shekara biyar baka aiki da qur'ani sai dai ka zama mukallidi kana bin wani malami duk abin da ya ga dama ya faɗa maka to shikenan uzurinka wajen Allah shine wannan malamin kana bin waɗansu littattafai na furu'a waɗanda suke cewa yi kaza karka yi kaza ko ba sa baka dalili ka duba dan Allah yadda suka halatta maka yin aiki da maganar wani kuma suka wajabta maka kuma suka haramta maka yin aiki da maganar mahalicinka ai wannan kada in bid'a ba ta da illa sai wannan ta gaba da mutane shine dalilin sirrin da sawo yake cewa aiki da zahirin alkur'ani kafirci ne waɗannan ababen ne da waɗansu ababai na aƙida waɗanda ba wannan ba wanda ga ka'ida malamai na sunna suna ganin la yukallifu Allahu nafsan la in ka fahimci zahiri na alkur'ani ba wai ganganci kai ba kyakkyawan zato kake cewa ayan nan tana nuna kaza ko wani malami ne ya dora ma ma'anar ta yana nufin kaza sai aka yi kuskure ko kai kuskuren fahimta sai kai aiki da ita Allah baya kama ka da wannan kuskuren daga lokacin da ka ji daidai din to baka cewa to ai ni na dade ina kaza da haka ba zan janye ba kana jin daidai din sai ka janye daga me kuskura shikenan a can wanda kai sai a baka lada a wannan daidai din kuma a cigaba da baka lada amma da zaran ka kafe ka ce aini haka na iyaye da kakai aini haka malami aini ba ja da baya to shikenan ya zama sakarci kenan kenan sai a ci gaba da waka zunubi kuma daga wannan lokacin ina fatan kun fahimta me yasa lokacin da Allah ya saukar da ukulu ta hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr Adi bin Hatim sahabi ne balarabe ne sai ya fahimci al-khayt al-abyad wal khayt al-aswad ala zahirihi bai fahimci kalmar min al-fajr qarina ce dake nuna al-khayt nan ba wai khayt ne na zare ba ana nufin hasken al-fajr al-khayt al-aswad kuma ba wai khayt ne na zare ba ana nufin ragowan dare tunda idan alfajir ya fito abu guda biyu zaka samu ga haske ga ragowan dare to ana nufin idan hakan ta faru to daga lokacin za ku daina cin abinci amma shi sai dauka cewa za ka ɗauki zare guda biyu wannan fari wannan baki ba za ka daina sahur ba sai ka gane wannan fari ne wannan baki ne manzo Allah ya zarge shi akan wannan yayi kwana da kwanaki akan haka har sai lokacin da ya zo faɗa manzo Allah manzo Allah ya ce lalle kana da katon fulo wanda har zai iya hana alfajir ketowa ai abin da ake nufi shine bayadul fajri wa sawadul layl amma bai ce da shi karama azumin ka na da ba li'annahu amala ma fi wus'ihi la yukallifu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha a nan gurin inda a ce bai halatta yi aiki da wannan ayar ba har sai yayi ta nemo bayani ma'ana ba zai aiki da ita ba har sai lokacin da ya ji daga wajen bakin manzo Allah sahabbai nawa nawa ne suka fahimci ayoyi ba daidai ba sai daga baya su fahimci daidai din ko ba a cewa da su gyara muawiyah bin al-hakam as sulami lokacin da aka ce qumul lillahi qanitin ai a cikin larabcin sa ya daga cikin wannan qunut akwai ma'anar as-sukut kar ku yi magana sannan alqunut akwai ma'ana at-ta'a shi sai dauka cewa qumu lillahi qanitin ana nufin qumu lillahi ta'iina masu da'a ita ko ayar ta haramta zance ne a cikin sallah shi ko bai sani ba ana sallah yana surutu har sai da aka fadakar da shi manzo Allah bai ce rama sallah ta bai ba tunda ya aiki da abin da yake shine abin da zai iya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ina fatan kun fahimta da haka dai al'amalu bin nusus ash-shar'iyya hadha huwa al-wajib sawa'un amalta biha ala sawab aw amalta biha ala khata fa anta ma'zurun inda Allah ta'ala sama da kaje kai aiki da son zuciya wannan ba wanda zai baka lada kai aiki da hawa din wani ko son zuciyar wani ci gaba fa in lam yujad dalilun aslan fa huwa ta'wilun fasid mardud لأنه دعوى bila burhan. كقولك رأيت أسدا تريد رجلا شجاعا وهذا النوع من التأويل تمتلئ به كتب الشيعة والباطنية حيث فسروا ألفاظ القرآن بما لا تحتمله من قريب ولا بعيد وحرفوها عن مدلولها الحقيقي إلى مدلولات لا وجود لها إلا في عقول أصحاب أصحابها فيفسرون النور بقوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا بأن المراد نور الأئمة من آل البيت وفي قوله تعالى لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد قالوا بمعنى ذلك ولا يعني ذلك نعم يعني ذلك يعني بذلك ولا تتخذوا إمامين إنما هو إمام واحد وغير ذلك كثير idan ba a samu dalili ba to dukkan tawilin da za a yi ya zama ta'awil fasid don ta zama da'awa ba tare da hujja ba ka kauli ka ra'aitu asadan lokacin da kace da ra'aitu asadan kawai kai shiru aka ce me kake nufi da asad kace ar-rajulu shijaza ce a'a da ka ce ra'aitu asadan fil ma'araka to fil ma'araka ta bayar da karina ta zama dalili na cewa lalle la turidu bil asadi al haywan al muftaris wa inma ta'ni bihi ar-rajulu shuja li'annaka qulta fil ma'araka ara'aitu rajulan fil waga ara'aitu asadan fil waga ara'aitu asadan yarmi duk waɗannan ƙara'in ne da da dalail da ke nuna cewa asad anan la ta'ani bihi al-hayawan al-muftaris wa inna ma ta'ani bihi ar-rajul shujha amma kawai kace ra'aitu asadan bi ghairi karina kuma kace ta'ani bihi ar-rajul shujha za ta wannan ba zai yi ba al-asad baka daukan shi ka bashi ma'ana ta rajul shujha sai an akwai karina kun gane ai wa hadha an-naw' min at-ta'wil irin wannan tawili da za a kautar da lafazi daga ma'anarsa ta zahiri zuwa ga ma'ana marjuhiya shine ta'awili fasid li'annahu da'wa bil abrar wa hadha an-naw' min at-ta'wil wannan nau'i na shine tamtali'u bihi kutubu shi'a da tattafan shi'a suke cike da shi wal batiniya da kuma yan batiniya wanda suke cewa addini yana da zahiri yana da batini su ma firka daga cikin firqu shi'a haythu fasaru alfaz al-qur'an bima la tahtamiluhu min qaribin wala ba'id yadda suka fassara lafazojin alqur'ani da abin da ba sa daukar shi ko a kusa ko a nesa wa harrafuha an madaluli al-haqiqi ila madalulati la wujuda laha illa fi uquli ashabiha suka kautar da lafazan alqur'ani daga abinda suke nunawa na hakika zuwa ga waɗansu ababai na ma'ana wanda babu su kwata-kwata sai in a cikin hankulan waɗanda suka yarda da su fa yufassiruna an-nur in sun tashi tafsiri sai su fassara an-nur dake cikin fadin Allah ta'ala fa aminu billahi wa rasulihi wan nur allazi anzalna sai sai abinda ake nufi da an-nur allazi anzalna shine nurul a'imma min alil bait shugabannin alil bait to kaga an ce an-nur allazi anzalna kaga alul baiti kuma daga sama aka saukar da su wanda kaga annur anan guda ai qur'ani kenan amma sai suka fassara shi da al'aimma min alul bait ya za su da karja akum burhanu min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina wanda da alqur'ani kenan an gane ko wa fi qawlihi la tattakhudhu ilaha illa da Allah ce kar ku riki ila guda biyu inda ma huwa ilahun wahid abin bauta ɗaya ne shine Allah qalu ya annabi zalika suka ce abinda ake nufi don la tattakhudhu imamai ne kar ku rike wannan limaman guda biyu Abubakar da Umar ku kafirce musu kar ku yadda da halifancin su shi Allah yake nufi da ce la tattakhudhu ilahaini inna ma huwa imamun wahid imam din ɗaya ne shine Aliyu kuma sun zalunce shi sun kwace wa ghairu zalika kaseer <laughs> da abubuwa masu yawa irin waɗannan na ban mamaki duk suna nan a cikin littattafan shi'a to ya za a kawo ilahun a ce ma'anarsa imamun لا يحتمل ذلك في اللغة أصلا ليس هناك دليل يدل عليه أصلا ومن التأويل الفاسد ومن التأويل الفاسد المردود تأويل المعطلة في باب الأسماء والصفات لأنه تأويل ليس عليه دليل صحيح yana daga cikin tawili rusashe wanda ba a karɓarsa a shari'a shine ta'awilul mu'attila mutanen da suke kore sufofin Allah sune al-mu'attila allazina yanfuna anillahi sifatihi waɗansu za su kore al'asma asmai sifat waɗansu kuma za su kore a sifat amma yusuf al-asma to wannan sune al wato kamar zilawa da jahamiyya kenan wanda su suna ganin Allah baya siffantuwa da wata siffa dai idan ka siffanta shi da siffa to ka kamanta shi da waɗanda suke da irin wannan siffar cikin halitta suka ce alalim suna ne na Allah amma la yadullu ala tisafin lahi ta'ala bil ilmi li'annaka law qulta inna Allah ta'ala yattasifu bil ilmi faqad shabbat shabbahatahu bil ulama min an-nas wallahu ta'ala laysa kamithlihi shay idan fa huwa alimun bila ilmin ya haka suka ce da haka ba za ka ce ba qadir la'annaka تكون قد شبهته بالقادرين من الناس والله تعالى ليس كمثله شيء ده حق قدير بلا قدرة كنا رحيم كون بلا رحمة hayyun bila haya bid'a malam ba karamin sharri bace ba wala bid'a ba kai a kuma waɗanda ai suka tafi abu adamin zalik suka ce ba ma cewa Allah ta'ala mawjud wala naqulu ghayr mawjud li'annana law qulna mawjud shabbahnahu bil mawjudat wa huwa laysa kamithlihi shay wa idza qulna ghayr mawjud shabbahnahu bil ma'dumat shikenan idan ghayr mawjud wala mawjuda me kenan haka kaga tanaqudi kenan sai la fi dakhil al-alam wala fi kharijihi wala muttasilun ma al-alam wala munfasilun anhu to kaga kenan laysa fi samai wala fil ardi wala kaza wala kaga sun kore Allah din gaba daya baya sama baya kasa baya waje baya ciki ba wani wasu yan karamin shafuka guda biyu ne ko uku da aka hada su da littafin kawai da ake buga da arshada ilam arshada Allah lahu iyaka da ake cewa arshada yawa aka fiki ba sanin Allah ba haka ake faɗa kasar Hausa yawa aka fiki ba sanin Allah ba abinda fake ciki kenan shine Allah baya ciki baya waje baya sama baya kasa baya hauni baya hagu baya baya baya haka kawai gaba daya an kore Allah gaba wa amma yawa aka fiki ba sanin Allah ba da karshe kuma zo kuma a ce yana ko ina bayan an ce baya ko ina da na kudu kenan in mutum ya bi nusus ya huta in mutum ya bi nusus ya huta a'a ba dukan ash'ariya bane suka yadda da wannan ash'ariya sun yadda da wujudullahi ta'ala kuma ash'ariya sun yadda Allah yana sama a aqidan cewa Allah yana ko ina ba ma aqidan ash'ariya ba cewa aqida ce ta jahamiya mutane suka dauka shi yasa sunan gurin mutane sai ka rasa su suwaye ba ash'ariya ba ce ba su kawo littafin ash'ariya guda ɗaya da ce haka yan ash'ariya masu suke wannan raddi imam al-qurtubi dan ash'ariya ne amma da yazo kan wannan cikin tafsir sunan nisa raddi yayi musu kata kata ba ash'ariyanci bane ba wani shirme ne na daban shi yasa nan gurin mutanen mu sai karsa su suwaye su ba ash'ariya ba amma suna da awar ash'ariya su suwa aqida su ba malikiya ba amma suna da awar su ɗan malikiya ne su a furu'a sun saba malik a aqida sun dauki furu'arsa sun saba abul hasan al-ash'ari a aqida sun dauko jahamiyanci sun saba masa a furu'a sun saba shek abdul qadir a aqidarsa da furu'arsa domin a aqida shi yana kan aqidatu salaf ba ash'ariyanci yake ba su kuma suna yi ana a fiki kuma yana bin mazhabin hanabila mazhabin imam ahlus sunna wal jamaa su kuma suna malikiyanci kaga ba abin da ya hada su da shi la min qaribin wala min ba'id duk fa abin da ke wahalar da mutane shine mutane ba sa yin karatu amma ka duba nan ko cikin sayarwa alamun nubala ko ne dan Allah ka ce kawai ka dauki kwana biyu ko kwana uku so kake ka dauko tarihin Sheikh Abdul Qadir ba ga sanan ba da rubuce cikin littattafai tarajum littattafan da aka yi shekara 700 800 nawa baya ka ɗauko ka tace za ka tace ƙidasa za ka tace furu'arsa za ka tace komai shi ka faɗa ba wanda ya sai maka inkari saboda ba sa karantawa sai dai kawai a gefe guda a zage ka a gefe guda a ce kai kaza ne a gefe guda a ce ka kawo tashin hankali wannan kuma duk annaba an ce yan tashin hankali ne ma'ana su da suka kawo bid'a ba su tashi hankali ba sai dai ka kawo sunna dan Allah kun taba jin a duniya inda bid'a ce za ta kwantar da hankali sunna ta tayar eh to kaga wannan ko su za su yi masa dariya na taɓa jin wani lokaci na babban malamin sai na tafsiri ya zo wala li yahdihum tariqa Allah ba zai taɓa shirye da su tariqa ba haka yace ba zai taɓa shirye da su tariqa ba ko tujaniya ko ta illa tariqa jahannama sai hanyar jahannama kaga wannan son zuciya ne shi ma ya san wannan wa Allah wastaqamu ala tariqati na taɓa jin Sheikh Tahir Bauchi yana cewa da a ce mutane gaba ɗaya za su zama yan tariqa la su kai hum ma an gadaka wallahi na ji shi da kunni na amma kaga shi da kanshi ya san wannan ba daidai bane ba don alkur'anin an saukar da shi shekara 1400 da wani abu shehu tijani kuma an haife shi shekara 1000 da nawa 1150 to ma'ana sai da qur'ani yayi shekara 1150 kafin ma a haifi shehu tijani kuma sai a ce qur'ani shi yake nunawa ma'ana duk musulman da suka yi can gurin tunda ba su yi tijaniya ba shirme suke ba addini suke ba shine ilzamin da zaka yi masa shine ilzamin da mutum zai masa Allah ganar da mu a shartu salis an ya kuna hunaka mujib li tawil bi an ya kuna zahirun nafs mukhalifan li qa'idatin muqarrara ma'luma min ad-din bi darura aw mukhalifan li nafsin aqwa min sanadan shartu na uku ya zanto akwai abin da ya wajabta kai tawili din ka yin tawili sai in a gona biya wajabta ka kaga abubuwa guda uku kenan lafazin ya hatamil walau bi tariqi ya kuna hunaka dalilun ala zalika yadullu ala hadha at-tawil yakun hunaka mujib abin da ya tilasta ka dole kai tawili an gane ko bi an kuna zahirun nass mukhalifan li qa'idati muqarrara ta yadda zahirin nassin zai iya saba wata ka'ida sananniya ma'lumatu min ad-din bid darura dole a addinance ka yadda cewa wannan ka'idar haka take aw mukhalifan li nassin aqwa minhu sanadan ko zahirin ya saba wa wani nassi da yafi wancan karfi ta fuskar sanadi ga misali zai baka ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقده وسقط القرب والملاصقة فيحتمل أن المراد الجار المجاور وهو الملاصق وهو المعنى الراجح ويحتمل أن المراد الشريك وهو المرجوح فلما جاء حديث إذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة منع إرادة الجار الملاصق وتعين وتعين حمل الحديث الأول على الشريك لأنه لا ضرب لحدود ولا صرف لطرق إلا في الشركة أما أما أما الجيران فكل على حدوده وطرقه فمن حمله على الشريك قال لا شفعة لجاري والله أعلم جميل kula da wannan ya ce misali zalika faɗin annabi da ya ce aljaru a haƙƙo bi saƙabihi lafazin aljaru mai yake nufi makwabci kuma yanzu kowa da yaji ya san aljaru ana nufin makwabci a haƙƙu bi saqabihi shi ke da cancantar kusancinsa da makwabcinsa abin nufi idan kana da gida ina da makwabtaka da kai kana da fili ina da makwabtaka da kai ganawa gana ka ga gidana gana ka ga gona ta gata ka to ni ne mafi kusancin mutane da in sai gonarka yayin da zaka sayar ko gidanka ko flotinka shine ma'anan aljaru a haƙƙu. bi saqabi yace as-saqabu al-qurbu wal mulasaka abinda as-saqab ke nufi a cikin larabci al-qurbu kusanci wal mulasaka da kuma gida ya hadu da gida ko gona ta hadu da gona ko floti ya hadu da floti kun gane ai to wannan lafazi na al-jaru haqqu bi saqabihi za a iya fassara shi da ma'ana guda biyu fa ya hatamilu anna al-murada al-jar al-mujawir wa huwa al-mulasik ya iya daukar ma'anan al-jar al-mujawir makwabci dake makwabtaka da kai wanda ga filinsa ga naka ga gidansa ga naka kamar yadda na faɗa wa huwa al-ma'ana ar-rajih wannan ma'ana ita ta farajihi akan kalmar me al-jar wa yahtamilu anna al-murad ash-sharik zai iya daukar ma'anan abinda ake nufi da al-jar anan ana nufin ash-sharik dan ba lalle bane ba dan ga fili na ga naka ga naka ganawa ya zanto kuma mun yi tarayya akwai ash-sharik akwai kuma al-jar kadai ash-sharik shine wanda yake filin gashi haka misali mu dauka 50 ne by 50 an gane ko ta ko ina ɗinsa sai muka saye shi mu biyu amma ba mu raba ba an gane ko fili ne nan gudun mallakar mutum nawa mallakar mutum biyu ya kamata a raba amma ba a raba ba to kuma nan gudun ga fulotin wani nan gudun ga fulotin wani amma nan gurin mecece iyaka nan ma mecece iyaka to hadisin alja ya iya ɗaukar ma'anan wannan ake nufi game da wannan ko wannan ɗin game da wannan ya iya ɗaukar ma'anan me wannan asharik wato aljar yutlaqu ala almujawir wa yutlaqu ala asharik ko ba haka ba dilalatuhu ala almujawir hiya dilalatun zahira dilalatuhu ala asharik dilalatun muawwala la yusaru ilaiha illa bimadha illa dalil. sai manzo Allah ya ce aljaru haqqu bi saqabihi in mun dauki aljaru annabi ma da mujawir me wannan fulotin ba zai sayar da wannan ba wannan fulotin ba zai sayar da shi ba har sai ya sanar da wa me wannan haka me wannan ma ba zai sayar da nashi ba har sai ya sanar da wa me wannan idan mun dauki aljaru bi ma'ana mujawir wanda shine alma'ana al zahir amma a hakikanin gaskiya kuma ba wannan ma'anar manzo Allah ke nufi ba yana nufin wannan ma'ana asharik wanda ke shine al-ma'an al-marzuh game da mai lafazin aljar wato kenan aljar yana da ma'anoni guda biyu ko dai ash-sharik wa huwa marzuhun haka ne ko ko ko me al wa huwa ar-rajih an gane ko ya hatamilu ma'anayi ne ma rajih wa akhar marzuh kaga hamluhu ala hadha al-ma'na la yahtaju ila dalil li'annahu huwa al لكن إذا صرفناه عن هذا المعنى إلى هذا المعنى فهذا يحتاج إلى ماذا يحتاج إلى الدليل لأنه معنى مرجوه تو a nan gurin da manzo Allah ce aljaru haqqu bi saqabihi duka malamai suka ce baya nufin almujawir yana nufin me asharik ni da kai mun sai gida ko floti 50 by 50 ba shi halatta in zo in au 25 nan gurin kawai in sayar da wannan in ce ni na sayar da nawa sai dai in baka labari bai halatta ba dole in sanar da kai kai ma ba shi halatta ka zo ka auna ka fitar da rabi ka sayar dole sai ka bani labari in na yadda in ban yadda ba za ka sayar ba sai bayan mun yi mai sai bayan mun raba haka idan mun riga mun raba ganawa gana ka kowanne ya fita daban-daban to ka iya sayar da naka ba sai ka sanar da ni ba na iya sayar da nawa ba sai na sanar da ke ba kun bayyana ko idan an riga an raba amma idan ba raba ba fa bai halatta ba kaga kenan aljaru anan ma'anahu maza الشريك الذي يشاركك في قطعة أرض معينة أو يشاركك في امتلاك حديقة من الحدائق أو بستان من البساتين أو بيت من البيوت يشاركك فيه فلا يجوز لك أن تبيع نصيبك إلا بعد مشاورته وعلمه دول سي إن ياسني ina fatan kun fahimta to kun ga anan gurin shine yake cewa manzon Allah ya ce aljaru haqu bi saqabi فيحتمل أن المراد الجار المجاور وهو الملاصق وهو المعنى الراجح كو ويحتمل أن المراد الشريك وهو المرجوح فلما جاء حديث يا عند وانا حديث يزو يتي فإذا وضعت الحدود وصرفت الطرق وصرفت الطرق فلا شفعة حديث يزو يتي إدن أكا سنيا حدي وانا باشيني حدي با أكا ربا ko da rami aka yi a tsakiya ko aka yi katanga a tsakiya ko raba wannan naka ne wannan nawa ne mun riga mun raba shine kenan wudi'atul hudud wa surifatul turuq kai ka fitar da kofar kanan daban wannan ma ya fitar da kofar sanan daban kaga surifatul turuq kenan to a sa'ilin nan fala shuf'a mutum baya da cancantar cewa a ce sai an sanar da shi kafin a sayar baya da haƙƙi in an sayar kuma ya bata cinikin amma yayin da kuke mallaka kafin a raba sai kawai ya zo ya raba ba tare da kasu ne bai sayar ya halatta ka zo ka rushe cinikin ka ce kai baka yadda ba dole wancan ya dawo da kuɗi ka ce ni zan biya ai ni ma ina so ni bari in saya dole wancan ya dawo masa da kuɗin kai kuma ka bashi dan ka mallaki wurin kai daya ina fata an fahimta amma lokacin da aka ce ga gidanka ga nashi an sanya haddi a tsakiya da katanga a tsakiya wannan baya da wannan haƙƙin kaga da yawa daga cikin mutane ko yau sun ɗauka wannan ake da shi in za ka sayar da gida sai makocinka ya sani yana gani yana da haƙƙi wannan sai ka sanar da shi kawai dan dai mutunci ana zaman tare amma ba da an wajabta maka ba abin da aka wajabta maka shine idan ya zama mai al-musharik idan ya zamanto a sharik kafin a raba amma da zaran an raba to kowa shi daban saboda haka ba sai ka tuntube shi ba kuma dan ka ya zo ya ce shi bai dawo bai sai rushe cinikin ba amma ash-sharik in bai yadda ba ya halatta ya rushe cinikin to wannan shine abin da ake karantawa a cikin babin fuqaha da da sunan ash-shuf'a ash-shuf'a wa huwa istihqaqu ash-shariqi intiza'a hissati sharikihi mimman intaqalat ilayhi bi iwadin mali wannan shine hakikanin ta'rifin ta istihqaqu shariki intizaqa intizaa hissati sharikihi mimman intaqalat ilayhi bi mali cancantar abokin mallakar wuri ya kwato abinda abokinsa ya sayar ya ba da kuɗin ya ce ya zama nawa wannan ita ce shufa'a to manzo Allah ya tabbatar saboda hadisin mai aljaru a haqqu bisa saqabihi ya ce shi fi cancanta dan haka ko an sayarwa wani ya halatta ya zo ya mai ya rushe na mun fahimci wannan abin da yake so ya ce maka a nan gurin lafazin aljaru a haƙo bai saƙabi da kai tawilin aljaru da cewa abin da ake nufi da shi shine sharik lalle akwai abin da ya wajabta maka wannan tawilin menene ya wajabta maka wannan tawilin shine hadisin da ya ce idza wudi'atul hudud wa sirfatut turuq fala shufa wannan ya nuna izala kenan iza idza wudi'at kaga ba a nufin aljar a can gurin aljar sai ya zama mai asharik ina fata an fahimta sai yace wa hamlu mana a iradat aljar almulasik wannan hadisi na idza wudi'at alhudud wa surifat at-turuq fala shufa'a a idarat aljar almulasik ya kore cewa ba a nufin aljar almulasik وتعين حمل الحديث الأول على الشريك wancan hadisi na al-awwal ashari al-jaru haku bi sakabihi lalle ya nuna asharik ake nufi li'annahu la darba li hududin domin asharik kafin su raba flotin ai babu wani haddi da aka sa a tsakiyar filin ko wala sarfa li turuqin babu wani fitar da hanyoyi da aka yi illa fi sharika sai a cikin sharika amma al-jiranu kullun ala hududihi amma sauran makwata ko to ai kowa ya san iyakar gidansa kowa ya san iyakar gonarsa ko flotinsa faman halahu faman hamalahu ala sharik qala la shufa al-jar duk wanda ya dauki wannan hadisi ya dora shi akan ma'ana asharik to kaga kenan la shufa'a lil jar illa li asharik fa sharik huwa alladhi lahu shufa'a lakin al jara laysa lahu ash-shufa'a wallahu a'lam sai ce me قوله ويسمى الظاهر بالدليل أي أن المؤول يصير ظاهرا بسبب الدليل لأن الظاهر نوعان ظاهر من جهة اللفظ وظاهر من جهة الدليل وهو ظاهر مقيد ويفهم منه أن الدليل لا بد أن يكون قويا بأن يكون المرجوع راجحا لأن ما لا يسير ما لا يسيره الدليل راجعا لا يكون ظاهرا والله أعلم جميل can ya koma fassara wa yusamma zahir bid dalil yana nufin annal mu'awwala yasiru zahiran dalilin da yasa aka yi tawili yasiru zahiran ana daukar shi a matsayin me zahir kenan bai sababi dalil saboda dalili li anna zahira nau'ani don shi az-zahir kashi biyu ne akwai zahirun min jihati lafzi wa zahirun min jihati dalil fa huwa zahirun muqayyad wato shi az-zahir min jihati dalil ya zama zahirun muqayyad kenan wa yufhamu minhu anna ad-dalila la budda an yakuna qawiyan abinda zama fahimta a cikin zancensa dalilin lalle ya zama mai karfi li yakuna al-marjuh rajihan dan dukkan dalilin da ake son a dauki al-marjuh a mai shi rajihi da shi ya kawata ya zama dalili قوي ليس bai. لأن ما لا يسيره دليل لما لا يسيره الدليل راجحا لا يكون ظاهرا duk abin da dalili baya iya maishe shi ya zama rajih to wannan bai zama zahir ba kenan wallahu alam Allahumma alam game da abin da na faɗa muku na rabe-raben tawuli da amsala ɗinsa na rubuta waɗansu shafuka biyu haka ko uku na baiwa wani dan uwa cikin dalibai zai buga kan kwamfuta kawai sai yi photostat kowa ya samu zai fi da in zan rubuta shi a kan allo za mu yi ta rubuta mana shafewa kamar sau biyu ko sau uku ko amma idan aka yi haka shafi biyu ko uku kowa ya fotokofi a cikin ku shikenan zai riga ya sami shi na farko itlaqat ta dan wannan yana da muhimmanci gaskiya musamman amsila din za su wayarwa da mutum kai dangane da ta tawili da hakikaninsa da kashe-kashensa yana da amfani ga ɗalibin ilimi musamman wanda yake cikin fagen da'awa zai ta samun itirabi a wajen yan bid'a to wannan zai taimaka mutum aka insha Allah kafin sati mai zuwa takardar za ta zama a shirye sai in danga muku Allah shi taimaka mana wa alaikum salam eh yake fasara yace hadisi ne me hadisin yake nunawa hmm. a wannan ba gaskiya ne ba wannan ba gaskiya ba wato kalima a cewa haza mutashabih wa haza muhkam ita ma ta tahtaju ila ta harir da akwai al-mutashabih allazi yuqabiluhu al akwai kuma al allazi yuqabiluhu al sannan akwai at-tashabuhu lafzi cewa ayatu sifat da kuma ahadisu sifat ayoyi da ke nuna sufofin Allah da hadisai da ke nuna sufofin Allah waɗannan mutashabihai ne wannan salaf ba sai da wannan ba laysa zalika ala itlaqihi yaquluna mutashabihun min jiha wa ghayru mutashabihun min jihatin ukhra من جهة المعنى فهو ليس متشابه لكن من جهة معرفة الكيفية فهو متشابه kaga kenan ba za ka ce mutashabihi ala itlaqi wannan zancen yana buƙatar rarrabe shi sai dai mu ga wani lokacin amma dai ko gamsu cewa ayoyin da suke nuna asifat salaf ba sai daba a ce musu mutashabihi alal alal itlaq in ma mutum zai sufanta su da cewa mutashabihi ne sai dai zanto mutashabihun bi itibarin wa ghairu mutashabihin bi itibarin akhar idan muka ce wannan lafazza suna da ma'ana ko ba su da ma'ana abadan suna da ma'ana sananniya tunda imam malik ya ce al istiwa'u ma'lum kaga ma'lumul ma'ana amma kaifa tasafa Allah ta'ala bil istiwa sai mu ce wannan to ya zama mutashabi da haka sai ce wal kayf majhul kaga anan gurin ka'idar nan da ya bayar ba karama bace ba a takaice dai wannan yana buƙatar zance ne wara dangane da almuhkam tashabih ko almuhkam wal mansukh ko at-tashabuh al-lafzi ko ta risala ta ibn taymiya da ke cikin majmu'ul fatawa tana da kyau kwarai da gaske na manta unwanin ta akan wannan lafazin akwai lokacin da muna karatu a jami'a da muka zo kai sai da mu aka samu kai photocopy din ta muka karance ta aka samu kowa yi tarhisin ta dan ya gane ya fahimta risala mai shafi hamsin a ce kamar yadda ita shafi goma sha wato ka tattaro ma'anonin kamar yadda su shafi 15 kaga in baka fahimta ba za ka iya ba wannan bayan mun karanta mun maimaita tare da malamin sai aka ce kowa zai yi kisi tana da wannan risala tana da kyau akan wannan matsalar a takaice dai wannan mubarwa wani lokaci magana ce mai faɗi gaskiya ba so in bada maganar da wani mai fahimta ba ya je isar da ita ba yadda take ba سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك كيف ترى منتي 20 ودي ما دي lokacin tashi yayi saboda suke makaranta